ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd malam sayyid abdul majid al-ghauri ya gama mana da bayani akan wato lafuzza da kalmomin malaman hadisi waɗanda suke amfani da su wajen aljarhu wa ta'dib da bayani akan ma'anoninsu zamu tashi inda yace al-qismu thalith aljarhu ta'adilu bil isharati inda ba'dil a'immati wan nuqat wato jarh wa ta'dil magana akan mazaje bil ishara ta hanyar nuni da hannu ko da ido ko da wata alama ta, jiki wato abin nan kenan wato magana da wadda take ba ta baki ba magana ta, ta, ta, ta jiki ko makamantansu dama a cikin ilmomin harshe akwai ire-iren waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da abin da ake ce musu abin nan kinestics kinetics linguistics wato isharori kamar da ake da ido ko da labba ko da hannu ko da kai irin su gyadawa ko girgida kai ko kifce ko yarfar da hannu ko makamantansu to wasu malaman suna amfani da ire-iren waɗannan don nuni zuwa ga wata ma'ana daga ciki yace tariful jarhi wa ta'dil bil ishara me ma'anan wannan qadiyar jarh wa ta'dil bil ishara yace a'ani bi istikhdam al isharati ka dalilin ala zalika ce ina nufin magana ce akan amfani da wata da wani nuni ko wata ishara don ta yi bayyana hun hukunci haithu yalhadhu almutatabbi'u li sani'in nuqadi fi majalin naqdi fi majalin naqdi riwati anna ba'dan minhum qad 'abbara an ahliyati hadha rawi fi nazari dhalika an-naqid yace yayin da almutatabbi wanda zai bibiyi maganganun malamai idan ka tsaya kai istiqra ka bibi maganganun malamai da rubuce-rubucensu da labaran da aka bayar daga gare su zaka ga cewa wasu daga cikin malaman anna abin minhum wasu daga cikin su kad abbara an ahliyati hadha rawi sun bada bayani akan matsayin wani mai riwaya fi nazari zalika naqid a bisa yadda ijtihadin shi wannan malamin yake ya ba da bayani akan matsayin wani mai riwaya ta hanya amfani da wani nuni ka taqlibil aidi kaman juya hannaye wa taqtibil hajibaini ko ainihin wato ya tsina gira mutum ya tsina gira shi haka alama kamar wani abu mara daɗi ko makamancin shi wamfiradil waji ko ya tsaye da fuskar shi wuri guda wata gayyar harakatun shafa ko ya canza yanayin motsin labbansa duk wannan na iya nuni zuwa ga wata ma'ana Kuma ila zalika min isharatin ukhra ko dai wasu yanayi ire-iren waɗannan wa ka'anni bil kibari duna ghairi yace amma fa ina ganin kamar manyan malaman banda sauran akthar kanu akthar istiqdaman li hadha al uslub manya malamai da suka dade kwararru su suka fi amfani da ire-iren waɗannan salam bin nazari ila kabiri tajribatihi saboda wato abin nan goge gogewarsu tajriba abin nan kenan a experience sai wanda ya daɗe a harka ne akwai tambayi da an mishi kawai sai ya gaba sai magana ba sai wata ishara kawai da hannun shi wannan ishara sai ta nuni zuwa ga abin da yake so ya faɗa yace wasa'ati ittila'ihim ala ahwalir ruwati ala ma yashhadu alaihi alwaqi da kuma wato faɗin bincikensu da leƙe-leƙensu akan sanin halaye mazaje a bisa abinda aka sani game da su wa kataktarirul isharatu bi kalamin yufidu ma'anaha magana tana iya zuwa a wato wannan isharar na iya zuwa agwame da wata kalma wacce ke iya nuni zuwa ga ma'anarta wato maimakon isharar ita kadai zai yi ishara kuma sai ya sai ya magana kamar ya haka isa bishe ko atrihuhu kaga ishara ce tare da magana tana iya zuwa a haɗe waƙar ta kunu mujarradatan min gairi shay'i tana iya zuwa kuma tsurar ishara ce ba tare da komai ba wa aktharu mastakhdima mastakhdama an-nuqadu dhalika fi ijabatihim ala al-as'ila yawanci malaman da suke amfani da wannan irin ishara sun yi amfani da ita ne a mahalli na amsa tambaya in an tambaye su ne ya sheikh ma qulu fi fulani ko ya ya aba fulan ma qulu fi fi riwayat fulani sai wajen ba da amsar sai wata ishara wadda ta hukunta irin wannan yanayi ah, allati tutrahu alaihim ah, tutrahu alaihim min qibali at-talamiza wato tambayoyin da da ɗaliban suke gabatar musu gashi na kasa yace ya'ni bi ma'ana anna hadal usluba aksar akthar an fi kutubin su sualat Min fi ghayriha min kutubin an Ya ce irin waɗannan isharorin sun fi shahara da bayyana a cikin littafan su'alat littafan tambayoyi fiye da sauran littafai na jarh wa ka su'alat ka su'alat ibn ma'in min kibari talamizihi kaman su'alat da ake mai ibnu ma'in wanda ɗaliban shi suka mishi su Ibn al-junayd da ad-darimi wa su'alat ibn abi shayba li ali ibn al-madini wa su'alat abi li lil imam ahmada wa su'alat al-ajurri li abi dauda as-sijistani wa halum majarra ire-iren waɗannan kala daban-daban duk waɗannan zai mana bayani akan su gashi ce undur ta'rifa kutubi su'alati fil qism al-khamisi min al-fasl rabi za a je can gaba ai magana akan yaya suke su littafan su'alat sai a sama yace inna minal muhimmati fi hadha al-maqami tahdid muradin naƙidi min hadhihi al-isharati aw tilka bi sifatiha tumathilu hukman la budda min akhadhihi bi ayni al-i'tibari inda ta'amuli ma marwuyatin ruwa yace abu ne mai muhimmanci mu san cewa abu na farko mu fahimci idan malam wane ya ishara kaza me yake nufi da ita domin wannan ishara tana matsayin kamar yadda muka ji bayani akan kalmomin su ne mai suke nufi da su saboda za a ɗauke ta a matsayin magana wata ke abun lura kafin a zartar da hukunci akan mai riwaya wani kashfi an hadha muradi juma'a ko ila khabirin dan musamman anar duk wata ishara to muna buƙatar wani ƙwararre ya tamatta ubidiraiti. wanda yake ya samu gogewa wal ma'arifati yana da ilimi kuma bi hali hadha naqid wa manhaji ya san halin malamin da salan shi wali hadha fa inna talamizatan naqidi adra muradi a irin nan ɗaliban shi waɗanda suka zauna da shi suka san shi su suka fi kowa sanin abin da yake nufi ma kana tilmidu akthara mulazamatan ma kana akthara idrakan duk sanda kuma ɗaliban ya zama ya ƙara daɗewa da malamin ya fi zama ya zama a same shi ya fi sanin abin da malamin yake nufi ya fi sanin halin malamin da irin yadda yake maganganunsa su da haka wani bare da zai iya wannan hukuncin ba sai an samu abin da fassara da ɗaliban shi suka yi cewa ai kaza da ya ce akan wane kaza yake nufi saboda sun zauna da shi sun san yadda yake da sauransu wannan kuma abu ne da yake ɗabi'i ya kamata mu san shi game da kowace harka cewa wanda suka zauna da mutum suka rayu da shi wajibi ne mu sallama masa wajen fahimtar maganganunsa fiye da saura kamar sahabbai radiyallahu anhu ajma'in babu wanda zai iya jan musu akan cewa sahabbai sun fi kowa fahimta maganganun manzo Allah sallallahu alaihi saboda su suka zauna da shi suka ga abin da yake suka san halaye shi su suke iya gane sanda yake bukatar kaza sanda yace kaza kaza yake nufi da sauransu haka su kuma tabi'ai su suka fi kowa fahimta na sahabbai haka dai haka ne to haka kuma ɗaliban kowane malami su suka fi kowa fahimta shi ina fata mun fahimci wannan to da irin wannan yanayin Shi ne za a yi hukunci a nan cewa to ai ba zai yiwu a fassara waɗannan ibarat ba na nuni sai da samun fassara daga wani ɗan cikin gida kullama faisi fayusta anu bihi ala tadidi muradi sai a yi amfani da shi ɗalibin wajen sanin abin da malamin ke nufi waƙalla ya saro zalika ta yi kuma ba a samu wanda zai ba da wannan fatawar ba fayattaru ba'adul معنيين لجمع هذه الإشارات وتتبعها ومحاولة الكشف عن مرادها sai waɗanda suke da aiki suka ɗauki kansu a matsayin watin suna da buƙatuwa zuwa ga ma'anar sanin wannan da bincike a kan shi za su buƙaci zuwa ga tara maganganu da yawa akan malamin akan wannan mai riwaya وهذا أمر يحتاج إلى من يتملك الفطنة والتجربة من ذوي الاختصاص wannan kuma sai an samu ƙwararre na musamman akan harka ma'ana za a iya samun wata kalma daga wani malami akan wani mai riwaya to idan aka bincika sai aka tara duka sauran masu magana akan mazaje maganar su iri ɗaya ce akan wannan mai riwaya gaya da sauki a fassara to shi ma irin ta ce amma ana samun masu riwaya da yawa waɗanda akwai magana saba wa juna a kansu wani ya ce amintattu ne wani ya ce ba amintattu ba ne to yanzu an zo za a sannafa shi wannan da ya ishara shin yana cikin wanda suka ce amintacce ne ko yana cikin wanda suka ce ba amintacce ba kaga dole sai mun san ma'anar ishararsa to isharorin kuma suna ɗaukan ma'anoni kishiyar juna yanzu misali a hausa gyaɗa kai da karkaɗa kai nodding da shakin misali ko kaga nod shine a shaking shi kuma shine a wannan a kalta din kinetic din Hausa kenan amma akwai wuraren da su kuma aka san haka ne shakin kaman Korea shakin shine yes nodin shine no misali sannan haka ishara da hannu abinda muke kaman baibai ko adabu akwai culture din da zagi yayin haka zagi ne kawai mutum haka yadda mu kuma kaman baibai ne ko adabu ko makamanci haka to akwai su ire-iren waɗannan ta yi watakila akwai wanda idan ya yatsa na fuska yana nufin abu ya burge shi ne wani kuma zai yatsa yana nufin abin ya ba haushi ne bayan kalta yana iya kuma zama yana da alaƙa da individuals yadda suke kallon abu to da ire-iren waɗannan to kaga anan dole ana bukatan sai an samu yadda za a fahimci me yake nufi idan ba a samu ba to dole za a haƙura da ita har sai an samu za a yi tawakkufi ko kuma ya zama magana shi ke kadai akan mai riwaya ba mu da wata magana akan mai riwaya sai shi shi kadai ya san shi su da ake bukatan ire-iren waɗannan kalmomi ya zama an samu da za su iya fassara su على أن من الملاحظ أن استخدام هذا الأسلوب إنما كان في الغالب العام في مجال الجرح يتشكم يا كما تمو لورتشيوا ما في يوان إشارات دا أكا أمباين دا سو أني أمباين دا سوني أوجن جرحا توا والظاهر أن استخدامه في التعديل نادر كأني سكي أمباين دا شيء أوجن تعديل ما في يوان إذا أنت بيسو رواية ونكو سيس أكي تو علامة يارون تاشي ونكو مكو سي, سي تابا لئي wani kuma kawai sai ya nuna wani ya nuna wani a cikin mutane wato irin wancan ne ko kuma ba irin wancan ba ne yana iya zama haka ko amma dai galibi yakan zo ne da ma'anar jar idan ma'ana ce ta ta'adili sukan faɗe ta karara ko kuma takan zo da gwamawa sai ce walam aqif alaihi ni dai ban ma taɓa ganin wani jarh na ishara da ke abin nan wata magana ta ishara da ke nuni zuwa ga ta'adili ba wa mimman istakhdama hadha al-usluba min an-nuqadi Abu Hatim ar-Razi Abu Hatim na daga sunan suke amfani da wannan salon wa Abu Zur'ata da kuma Abu Zur'ata ar-Razi abokin Abu Hatim wa kad akthara minhu Abu Zur'a ya yawaita amfani da wannan salo wa Ali ibn madini wa Yahya ibn Sa'id al wa Abu Dawud wa Ahmad wa Abu Dawud as fi akharin da ma wasu kaga kamar yadda ya fara waɗanda duka kibar ne a cikin malamai namadiju dami istikdami ba'dihim lil ishara ga misalai na amfani da ishara ɗin da wasu suka yi yace yahya ibn sa'id al-qattan al-mutawaffa sanata 98 ba da al-ula lil hijra rahimahullah qad istakhdama ibn al-qattan isharatin ka tahrikil yadi wal-ra'si wa takhmid wajihi wajhi malam yahya ibn sa'id yana amfani da isharori daban-daban kaman dai kaman kada hannu dake nuni zuwa ga a'a war ra'as da kuma kada kai wa takhmidul wajhi da kuma bata fuska bata rai ya canza yadda yake kallo falan masu ila an umara bin walidi ash-shanni ma'ana abu salamah al-basri kenan wanda ya daga cikin thiqat na ibnu hibana harraka ya dahu sai ya kada hannun shi kala tilmiduhu ibn al-madini sai malai ali ibn abdullah ibn al-madini yace falamma ra'aytu dhalika minhu istarja'tu da naga ya kada hannu sai na ja da baya na dina rubuta riwayan wannan malamin fa qala malaka sai ce ya naga ka ja da baya daga al'amarin wannan malamin qultu sai nace idza harrakta yadaka faqad ahlaktahu indi ai na san ka kada hannu to ka watsar da shi ne gaba daya faqala huwa indi laysa mimman atamidu alayhi gaskiya ne ba shi daga cikin waɗanda zan iya dogara da shi Walakin walakinahu la ba asali. amma dai ba yi da matsala sosai to kaga yanzu kuma mun samu wata ƙarin fa'ida shi ne matakai na jarhu kala daban-daban ba dole ne ishara ta bayyana su aga shi da aka yi isharar da sai ya fahimci gaba daya tsarh ne shi shi kuma ba tsarh ke ne yana nan a matsayin ba. ko musamman tunda har ibnu hibana ma ya amince da shi ya kawo shi a cikin fiqh din shi wa zakara eh, wa walamma na'am walamma zakara al-hafiz ko الذهبي ذلك بين مراد القطان واكد انه من باب التليين da da Imam Zahabi ya ambaci wannan a cikin Mizan al-I'tidal ya bayyana cewa eh wannan yana nuni zuwa ga talyini wato raunatawa kankani wa tad'if ولما ذكر علي بن المديني ليحيى القاسم بن عوف الشيباني هكذا وترانا علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله يا أنبتو مالمون سو يحيى بن سعيد ونمتم من سنة القاسم بن عوف الشيباني وند شما ابن هبانا يا ambaci shi a ثقات fiqat مسلم دا ابن Ibn Majah دا fitar da riwayarsa amma dai mutum ne mukhtalafun fi shi sa al-Imam sai ce saduqun yughribu mai gaskiya ne amma yana yana tagribi yana zuwa da riwayoyin da suke gariba to da malam ali ibn abdullahi ya ambaci wannan mutumin ya tambayi ya dan sa'idu game da shi qala sai yace qala shu'batu dakhaltu alayhi shu'ba ya shu'ba yace dakhaltu alayhi inji malam ya hadin kenan wa harraka yahya ra'su sai kawai girgiza kai yace to shu'ba da ya shiga gurin shi to sai dan yi tsake ya gyada kai aka irin alama dai ba wani ba wani alfanu sosai qultu li yahya sai ni aliyu nace mai haya ma sha'anu algata malam me matsalar shi faja ala yahidu ai mala anhu wa adala yace sai sai ya dinga ainihin wato nuni zuwa ga karkacewa a ce algata malam me shi sai ga na sai ya ƙara dilmiyar da shi gaba ɗaya cikin cikin ainihin wato rauni walamma sa'alahu an saif ibn wahab al-tamimi shi wannan saif yana da gaske rizal na ibn hibban da irin wannan mutanen dama ibn hibban shi yana amincewa da su kamar masturai wannan yana da riwaya a cikin adabul mufrad na bukhari adabul mufrad na'am da ya ce ya tambaye sai hammada yahya wajhahu sai yahya ya turbine fuska tahmid alhamad shine abinda abinda eh, wannan ake eh, eh, kaman kaman yadda koko yake yin kauri ya kwana misali ya tashi daskarewa din nan shine hammada ya fara fermenting kenan ko to shine ya ya mutuke fuskar sa wa qala yace kana min alhaliki kaga wannan tazo makaruna bil kalima kenan da ta fassara ta fa'ala wa وتغير وجهه wajuhu hina su'ila an maimun ibnu maimun abi abdullahi al maimun abu abdullahi al-basri al-kindi shi kuma yana da riwaya cikin tirmidhi da nasa'i da ibnu maja nan ma da aka tambaye sai fuskar shi ta canza galibin al-madini kana yahya la yuhaddithu an kuma dama shi yahya baya riwaya daga wannan malamin shi ma aliyu dan madini din sai ya koyi wannan salon daga malamin sa gashi shine rakami na biyu malam yace ali ibn al-madini al-mutawaffa sanata 34 ba'da al-mi'atayn al-hijra rahimahullah wa ka'annahu qad ta'athara bi manhaj shaykhi yahya ibn sa'id al-qattan ga alama malam ali dan madini ya ta'athirantu da mazhabin malamin shi dincan yahya ibn sa'id rahimahullah haisu istakhdama isharatihi ka tahrik al-yad wa ghayriha yana amfani da irin isharorin malamin kaman kada hannu da makamantansa sa'alahu ibn wa abdullah an ishaq ibn najih malati malam eh, malam aliyu dan madini ɗansa ya tambaye shi akan wani mutum mai suna ishaq ibn najih al-malati wanda eh, mutum biyu ne masu irin wannan sunan mu kiyaye akwai ishaq ibn sa'id eh, ibn najih al-malati wannan wannan kenan wanda majhuli sorry wannan wannan al-malati wanda ya kaura ya je zauna a ƙasar malta malta wadda take cikin ruwa ɗin to wani ya da riwaya a cikin kutubu sai ta gaba ɗaya akwai kuma wani daban shine ishaq ibn najih mai riwaya daga malik ibn hamza wannan ya cikin rijal abu dawuda kuma majhuli ne to wannan tambayar da aka mishi an mishi akan wannan mai ingancin fa qala bi yadihi hakaza ai harrakaha ala nahwi ma zakarahu ibnu sai wata alama da hannun shi qala abdullahi ai laysa bi thiqatin ma'ana ba mai ba ba amintacce bane a gun mahaifin nasa wadda afu ya rawanta shi wa li aliyin kalamun sarihun fi tad'if al-madhkur akwai magana magana da da aliyu dan madini yayi zahiri akan rawanta wannan mutumin hatta qala anhu rawa ajaiba har ya ce mutumin ya ruwaito abun ban mamaki wa hadha min ablagil jarh sai dai duk da haka ya da riwayoyi mustaqimai waɗanda ashabul kutub al-mu'tamada sun yi intiqa'in wasu daga cikin su sai malam ahmad ibnu hanbal al-mutawaffa sanata 41 ba'da al-mi'atin al-imam ahmad rahimahullah shi ma yace ai su kana idza su'ila ahyanan an da'ifin yuharriku yadahu wani lokaci an tambaye shi game da wani mutum mai rauni sai ya motsa hannunsa wa ya qulu sai ya ce huwa kaza wa kaza walamma zakara al-hafiz adh-dhahabi dhalika anhu aqaba alayhi biqawlihi dhahabi da ya ambaci wannan daga malam Ahmad dan Hanbal rahimahullah sai dhahabi ya yi bayani da cewa hadhihi al-ibaratu ya'ni kaza wa Abdullahi yasta'miluha abu abdullah yasta'miluha abdullah kathiran fima yujibuhu bihi walidu abdullah dan gidan imamu ahmad yakan faɗe ta dan bayani akan amsar da mahaifin shi ya bashi wahiya bil ya yace mun gano yau da gobe cewa wannan kalma kinayatun ammal fihi linu tana nuni zuwa ga wanda yake da wani dan rauni ne wadhahiru anna al-imam ahmad qad akthara min zalika imam ahmad ya yawaita wannan magana ji saifin abdul majid guri wa shawahiduhu fi kitab al-ilal wa ma'rifat rijal lahu wadiha ka duba littafin kitab al-ilal nashi da ma'rifatu rijal za ka ga shawahid da yawa a kan wannan sai kuma abu zur a tarrazi kamar yadda muka ji cewa yana da gaskin dama masu amfani da wannan kalma malam ya ce wa mimman istakhdama hadhihi isharata isharata akthar min ghairi da gaskin wanda yafi kowa amfani da wannan isharar akwai shi abu zur wa kana mimman istakhdama isharata akthar min ghairi qala ibn abi hatim huwa min a'rafin nasibi ibnu abi hatim kuma kaga yafi kowa sanin abu zur'a malamin shi ne wanda yake ya lazimce shi sosai sa'altu abu zur'ata an sa'id bin sinan al-hanafi yace yace ya tambaye shi game da sa'id ibn sinan al-hanafi shi ma wannan mutum biyu ne akwai sa'id ibn sinan al-hanafi al-himsi wanda ake wa alkunya da abu mahdi mai riwaya a cikin sunan al bayhaqi shine wannan kenan matrukin ko kuma sinan akwai sa'id ibn sinan albarjami ashaibani shi kuma mutumin kufa ne sadukun ne shi kuma yana da riwaya a cikin muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn maja abin nan a cikin asabu kutubu sita bukhari ne kai fita da hadisin shi ba muslim abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn maja sadukun ne lahu auham kamar yadda ibn hajar ya faɗa to wanda yake magana anan shine mutumin hims din mai riwaya a cikin sunan sunan sunan ibn majah fa auma abiyadihi annahu da'ifun sai abu ata yi ishara zuwa ga rauni kamar istakhdama al-isharata bil yadi ila al-fami kamar yadda yake yawan ishara da hannu zuwa ga baki sai kamar yadda ake mayara cewa ayi shiru sai ya dan sa ya tsaya haka akan lebe ko ya rufe bakin shi gaba da irin ai ba an fada aji wannan magana ce mai nauyi kinayatan an kadhibi man su ila anhu hayana idan ya nuni zuwa ga bakin shi aka tambaye shi wani fa sai nuna baki yana nufin wannan wato yana da baki mai yin ƙarya wa huwa ala ma yadhharu launun khasun min al-isharati bihi min ishara ga abin da ya bayyana gare mu wannan nau'i ne na musamman na isharar da shi ne aka san shi da ita shi Abu Zur'at ar-Razi min dhalika ma dhakarahu Sa'id ibn Amr al-Barza'i qala qultu li Abi Zur'a na tambaya abu zura na ce ribah ibnu ubaidillahi da umari algatu malami za ka ce game da shi kala kana ahmadu ibn hanbalin ya kudu ya ce ahmad dan hanbali ya kasance yana cewa yana cewa mene wa ashara abu zura ta ila lisanihi ai annahu kadhab sai ishara zuwa ga bakin nuni zuwa ga cewa makareci walamma zikira lahu abdullahi ibn abubakar ah, ibn abi bakar al-muqaddami wani mutum mai suna abdullahi ibn abubakar muqaddami aw ma abiyadihi ila fihi sai nuni da hannunsa zuwa ga bakinsa kinayatan anil kadhib dan nuni zuwa ga ƙarya walahu ghairu ma dhukirtu ma ma ko min shawahidi min shawahida li hadhihi al ishara akwai wasu da abin nan misalai da ba ambata anan ba na irin wannan kama kana yu'abbiru an jarhihi li ba'd riwati bi taklihil waji kama yadda yake ishara zuwa ga raunin wasu masu riwaya ta hanyar taklihul waji shine eh, harara frowning ya yamutse fuska haka kamar yana jin kashi wa huwa takassur shine ba takashshur ya matsa fuska wal abus da daurewa shine la yakunu al madhkur ahli riwaya dan ya zama mai mutumin da aka ambata din bai cancanci ma ai riwaya daga gare shi ba min dalika annahu su'ila an amr ibn usman al-kilabi wanda amru ibn usmana yana da riwaya a cikin littafin ibn maja kallaha wajahu sai turbina fuska wa asaa sanaa alaihi ya faɗi munanan maganganu akan shi to da kiyaye amr ibn usman jama'a idan ka je kana bincike a cikin littattafan riwaya musamman a cikin tahzib da rassan shi ko asalin shi zaka samu a jere akwai zaka samu akalla amru ibn Uthman akalla mutum bakwai a jere zaka sai ka kiyaye wanne kake nema akwai shi wannan din amru ibn Uthman al-Kilabi wanda da'ifi ne ya ma makance kafin ya rasu ya rasu ya shekara 219 akwai amru ibn Uthman ibn Sa'id al-Qurashi amru ibn Uthman ibn Sa'id al-Qurashi wanda kuma shi kuma yana da riwaya cikin sunanin abi dawud da sunanin nasa'i da ibnu maja shi wannan ya rusu ya da shekara 250 daidai ne akwai kuma amru ibnu usman ibnu ubaidillahi taimi amru ibnu usman ibnu ubaidillahi taimi din ka koma tahzibu tahzib ko taqribu tahzib da zaka gansu waɗannan amru ibnu usman ibnu ubaidillahi taimi wanda shi ko mutumin kufa ne fika ne wannan ya da gaske rijalul bukhari wa muslim da kuma limamun nasai ma fita da hadisin shi akwai kuma amr ibn uthman ibn abdurrahman al-makhzumi shi kuma yana da riwaya cikin abu dawuda da kuma cikin bukhari ta'aliqan bukhari ya fitar mashi da riwaya mu'allaka abu dawuda kuma fita da riwayarsa sorry bukhari a cikin adabul mufrad amin ba ta'aliqan ba shi kuma wannan makabul ne kamar yadda ibnu hajar ya sanna fashi shine idan bai idan idan ya samu a kenan akwai kuma wani eh, mai suna amr ibnu usman eh, ibnu affan ibnu abil as al-umawi amr ibnu usman ibnu affan ibnu abil as al-umawi ba usman da affan da kake ji ba amma dai dangin su ne shi kuma wannan fiqa ne min al-athbat yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita kaga dole in kaga amr ibn usman sai ka tantance akwai amr ibn usman ibn hani wanda shi kuma bararren bawa ne ga sayyidina usman shi ma maqbulun ne inda al-mutaba'a abu dawud ya fita da riwayarsa da da ibn majah akwai kuma amr ibn usman ibn ya'ala ibn ya'ala al-thaqafi wanda shi kuma yana da cikin da tirmidhi shi kuma masturi ne riwaya shi bata inganta to kaga a cikinsu akwai amintattu akwai wanda suke masu dan matsala akwai masu matsala kudin da kaga suna Amr ibn usman kuma galibin su dabaka da suke akwai wanda suke dabaka wata ke mutaqaddima amma dai wanda yake magana anan yana da masu irin sunan shi akalla guda uku a dabaka da wanda irin rukunin malaman su da ɗalibansu ko shekarun da suka rayu ɗaya ne to irin wannan shine dole sai ka tantance wane ne ta hanyar ka binciki cikakken sunan idan musamman an faɗi sunan ne kawai da na mahaifin ka nemi riwayar da ta yi an faɗi nasabar ko nisbarsa in ba ambata ba kuma sai ka fara binciken to malamin da aka ambata a cikin wannan isnadin a cikinsu waɗannan masu irin sunan wane ne ɗalibinsa ko ɗalibin da aka ce ruwa daga gare shi a cikin su wane ne wani amur dan usmana ne wanda wane ke riwaya daga gare shi duk sai kai wannan a natsi zaka tantance waye su Allah ya samu dace to amur dan usman al-kilabi sai kallaha wajhahu wa as-sa'a الثناء عليه وتكرر مثل ذلك عند ذكره لعبد Ibn بن al المخزومي ya maimaita irin haka sanda aka tambaye shi game da Abdullah ibn Nafi al-Makhzumi sai shi ma ya ya abin nan dinsa ya bata rai kama luhiza annahu kana yastakhdimu tahrik ar-ra'si kadlalatin 'ala at-tad'if li haka kuma an gano cewa malam Abu Zur'a yana amfani da kada kai dan nuni zuwa ga rauni kama fi fi'lihi li mithli hadha fi kullin min Saif ibn Muhammad al-Thawri Saif ibn Muhammad dan gidan kanwar malam Sufyan al-Thawri wanda mai rauni ne limamu ibnu hibbana ya kawo shi a cikin kitabul majruhin haka limamu zahabi ma da ya ambace shi a cikin da i'tidal har sai da yake cewa ma yayi mamakin yadda aka yi tirmidhi ya hassana hadisin sa kanwar uh, sufyan al-thawri ta haife shi sunan shi saif Ibn muhammad to da ya da ambace shi da kuma da abdurrazzaq Ibn umar al-thaqafi kaga shi ma wannan mutum biyu ne akwai uh, mutum uku ma akwai abdurrahman uh, abdurrazzaq ibnu umar ibn muslim ad-dimashqi wanda saduqun ne abid min rijali abi dawud akwai kuma shi wannan shine abdurrazzaq ibn umar abubakar ne dimashqi dukansu dimashqawa ne shi da wancan wannan matruki wanda ake magana ana akwai kuma abdurrazak ibn umar ibn umar al albarzai eh abin albarzai alyarbu'i wanda yake saduqun wa salam ibn muslim al-mada'ini fi akharina da dai aka ambaci ire-iren wannan mutanen duk sai kawai ya ɓatare ya ɓatare ya yi ishara da kanshi ya gyaɗa kai cewa ba masu nagarta ba sai abu hatimin razi wanda ya rasu za shekara 277 rahimahullah ya ce kana ƙaristar dama tahrikal yadi wa taƙlibaha dilalatan alal jarh yana amfani da Eh, juya hannunsa da kada hannu don nuni zuwa ga rauni alama zakarahu an hubnu kamar yadda abdurrahman ya faɗa qala qultu li abi nace da babana mata taqulu fi husayn ibn zaid al-hashimi ya yadahu wa qallabaha sai kada hannun shi ya juya hannun qala ibnuhu sai dan yace ya'ani ta'rifu wa tunkir yana nufin wata naka ji abu mai kyau wata naka ji mara kyau tare da shi wa hadha bi da tad'ifun zahiru wannan tabbas raunatawa ce wa illam yablug bi sahibihi hadda tark koda ko bai kai a ce an yi watsi da shi gaba ɗaya ba wa hadhihi ba'd namadij min isti'malat al muhaddithina lil isharati fil jarh amma fi ta'dili falam a'thur alayhi yace wannan wasu misalai ne na yadda malaman hadisi suke amfani da lafazan jarh amma ni dai a wajen ta'dili to ban samu koda misali kwaya da zan buga ba wallahu a'lam na'am sai al-imam zahabi a cikin littafin shi uh, al-ibaru fi akhbari man abar yace sanata 200 min al-hijra shekara ta 200 daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama uh, wato karshen karni na biyu kenan da kuma farkon karni na uku fi awwaliha haraba abu saraya wal alawiyuna min al kufati ila al qadisiyya a farkon al'amari mun ji a shekarar ta wuce an an raunata sojojinsu a ainihin wato kufa to don haka sai suka fara gudu daga kasar kufa suka gudu zuwa qadisiyya wanda ita ma dai har yanzu cikin kasar iraki ne kufa kasar iraki ne har yanzu haka ma qadisiyya wannan gari mai tarihi game da yakin nan da aka yi zamanin sayyidina umar tsakanin musulmai da daular bizanta wadda ufa sultanu ah, abin nan ɗinsu ya fara rauni ƙarfinsu da mulkinsu ya fara rauni a daidai wani lokacin kuma har sun je sun fara ɓarna mai yawa a makka amma akwai wakilinsu da ya kwace makka mun ji a baya an ce a ƙasar makka an yi fitintunu sosai fiye da ma na ƙasar iraki din a lokacin suka je suka yage duka labulan ka'aba suka ƙona shi suka ce wannan labulaye na azzalumai ne suka ƙona su suka samu nasu suka saka suka dinga bi gida-gida suna kwace dukiyar mutane duk wanda suka sanya da alaka da banul abbas suka yi ta kwace gidajensu suna kona musu diya gonakinsu da dukiyoyinsu da sauransu ah, sai suka samu labari cewa an samu matsala a can cibiyarsu a ainihin wato kufa sannan ne allah ya kawo saukin abin sai suka fara guduwa suna fita za su je su tarar da wancan shugaban nasu a khala fadakhala harsamatu al-kufata wa amana ahla sai har harsama ibnu a'yan ya shiga kufa ya amintar da mutanen garin cewa babu abin da za a musu ba za a cutar da kowa ba thumma zafara ashabul ma'amuni bi abi saraya sannan sojoji suka ci gaba da yawo kauyi kauyi ana ta neman su har aka kama shi abu saraya din wabi muhammad ibn muhammad al-alawi da kuma sabon halifan da suka mashi baya mun ji cewa ana tuhumar shi wannan abu saraya da kashe wancan nan aiko ya sa mashi guba sai aka kawo musu su biyun fa amara al-hasan ibn salim fa abu saraya fi rabi'in al-awwal nan take da aka zo da abu saraya al-hasan ibn sahal wanda yake shine lokacin babban wakilin ma'amun a kasar bagadaza yasa aka kashe shi wannan abu saraya ba bi muhammadin ila al shi kuma muhammad ibn muhammadin al-alawi aka aika da shi zuwa ga inda ma'amun yake a can ainihin wato khurasan kenan wa kharaja bil basrati kharijiyun wa bil hijaz akhar aka sake samun kuma wasu ƴan tawaye su sake bayyana daya a ƙasar basara wani kuma a hijaz yarhamukallah falam taqul ma qa'ima ba'da fitanin wa huru amma su basu wani samu wani karfi ba duk da an yi ƴan fadace fadace da rigingimu amma dai aka murkushe su wa fiha talabal har samata bina a'yan fashatamahu wa darabahu wa habasa to a dai lokacin kuma dama da alfadlu ibn sahal wanda shine babban minista da wannan harsama ibn a'ayan suna da wata takun saka tsakankanin su tun ba wannan lokacin ba kamar da kasan da yan siyasa ba sa rasa wasu groji tsakankanin su ko da yaushe shine shi kuma fadlu dan sahal yayi ta sukar harsama ibn a'ayan a gun halifa har aka kulla mai sharrin cewa ai yana da alaƙa ta sirri da waɗancan su abu saraya ai yana yin antifati to wannan gulma ta shiga zuciya halifan sai ya kira shi ya ce zo ya same shi a nan kurasa, da ya zo ya mai zagi ta tasta uwa ta ya sa aka buge shi har ya sa aka kwantar da shi mutane suka dinga taka kanshi kamar da ake taka da duma suna bi ta kanshi sannan ya sa aka rufe shi a cikin ainihin wato gidan yari to bayan an rufe shi din sai kuma da yake ma'amun yana da wata ɗabi'a kuma shine yana ya iya bincike ya gano asalin abubuwa ashe ya sa ana ta bincike sai ya gane cewa bayi da laifi har hamada yana nufin zai sake shi kenan sai shi wannan fadlu bin sahal ya haɗa baki da masu gadin shi'a masu gadin zanzana wato sel din da yake ciki suka sa shi guba abinci ya ce mutu washe ranar da za a zo a mai yafiya aka ce aje a fito da shi aka tarar da shi ya mutu bayan shi ma an tarar da wajen mutum biyar duk sun mutu wanda daga baya aka gane duk wani wanda zai iya zama dalilin da za a gane shi ya aiki shi ne da ya kashe haddasu kai da aka ba ka sa guba kai ma sai a sama guba baka sani baka ci ka kashe kai ma an kashe a wajen a wajen mutum biyar ne fa daga nan shi ma fadlu Nusal sahal ya samu matsala da da ainihin wannan halifa wanda kashe shi ma kashe shi ake za mu zo mu ji shi ma da karshe za a kashe shi eh, wa kanan fadlu ibnu salin alwaziru waziru yana keshi shi sosai yana jan haushin shi faqatalahu fil habsi sirran aji sai sa a kashe shi a boye yana yana a gidan yaron duk waɗannan rigingimun da ma da ake zaga 'yan siyasa da attajirai da manyan suna yin su babu wani abu sabo a cikinsu haka duniya take dama tun da aka fara ta sai ya kamata ne mutum da ya zama hadiran ya taka dan ya kokari kuma ya zama kullun yana taka yana yana kintata me gaskiya me ya kamata yi yana kokarin kin bin san zuciyarsa dan kai ya zama mishi na dama amma kokarin a gawa ne ai babu abin da ya kamata illa a kautar da shi ta hanyar kisa ko ta hanyar sharri ko wata keta bayan aka fara wani bari a mai da shi wato aita aita kulla mashi kullalliya har sai an sa shugaba ya kama shi bayan aka fara ba ko kuma bayan an kama shi din a je a kashe shi a sa mishi guba a cikin gidan yare mutu ba an shayin wannan kuma eh, abinda abinda ya nuna a aikace shine kashe mutum bai hana irin manufashi ta tabbata sai dai inda Allah bai ya tabbata ba ko kuma ba a riga mata aiki an ba asbabu ba amma ba wannan da aka kashe wanda za a ce daga nan an kashe shi shikenan abin da yake faɗa ya ƙare kalla dai kaga mafi yawan wanda muka ji tarihin su daga cikin zindikai masu munanan aƙidu da aka kashe amma aƙidan har yanzu suna nan an kama wani an kashe saboda zandaka an kama wani an kashe saboda ya ce yana yana da'awar annabtaka ko yana da'awar cewa qur'ani kaza ne duk an kashe su zamanin haruna rashid ya kashe da dama ya kashe sun fi guda hamsin irin wannan zanadika amma kuma kaga hayin zindigancin aibe bai bar duniyar nan ba ya da shekara dubu da ɗari kaza Allah ya tsare mu wafiya uhusiya waladul abbas radiyallahu anhu balagu 33 alfa nasma a wannan shekarar ne kuma ma'amun sa aka je aka mashi census na jinin abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu anhu kakansu na can sama kenan wanda ake danganta gwamnatin zuwa gare shi ake ce mata daulatul abbasiya aka lissafa ƴaƴansu da jikokinsu da tattaɓa kunnansu sai aka samu sama da mutum eh, dubu talatin da uku eh, babalagu salastan wa salasina alf ko haka ne ko salastan wa salasina alf dubu talatin da uku a wani labari aka ce sai da kai mutum dubu ɗari shida shine wanda wanda a cikin zadul ma'ad in kun tana can farko al-imamu ibn qayyim yake cewa amma dai wannan abu ne mai wuyar yiwuwa ya dan yi abin nan wato kokarin ya musa yiwar haka amma abu ne kuma mai yiwuwa abu ne mai yiwuwa saboda zuriya ce da ta fadada kuma sarakuna ne da attajirai da shugabanni galibinsu suna auren mata maximum hudu sannan kuma zaka iya samun wani a cikin yana da sadaka ashirin wani talatin wani bai san adadinsu ba kuma dukkanin suna haihuwa da shi sannan duk sanda yayin suka taso suna sauri su musu aure su ma kuma za su sake tara bayi idan mazaje ne za su auri mata hara'ir kuma suna da bayi da haka kafin ka ankara sai ga sun tara 'ya'ya da yawa galibi sarakuna sukan tara 'ya'ya haka in ka karanta tarihin sarakuna irin na da kai kuma na yanzu ko waɗannan sarakuna na gargajiya ƙasashen hausa da yarbawa da sauransu idan ka je ka binciki tarihinsu za ka tara suna da 'ya'ya da yawa saboda suna da ah, access to bayi mata saɗaka concubines kuma suna yin aure fiye da ɗaya kuma ba sa da wani shakkan talauci zai sa su ce su fara tane irin namu na talakawa bari su yi ba spesi ko su yi kaza ko su yi kaza ba sa tunanin wannan sannan kuma ah, wani ma zai ga hakan <coughs> zai ba shi dama ya faɗaɗa daularsa ne ko ya yi ainihin wato rarraba ma 'ya'yan shi daula kamar yadda misali a tarihi salahuddin al'ayyubi haka yi 'ya'yan shi sun fi talatin maza lokacin da zai rasu sai rarraba musu kowa ga inda zai rike duk da yake kuma wannan ya zama musu matsala daga baya kamar yadda zafi yake ba da labari ba don taimakon allah kasancewa a lokacin abokan gabansu turawa sun yi rauni ba to da an samu yadda turawa su kara dawowa su ƙara farmakan daulolin musulmai saboda kowa kawai sai zama ya damu da inda yake ba ruwan shi da sauran ne da duka daula ce guda ɗaya Misira da sham to duk sai raba garuruwan wane kaza gari kaza wane kaza gari kaza wane kaza gari kaza ala ayi halin dai abu ne mai yiwuwa ba abu ne mai mamaki ba misali ko yanzu ne da za a je a lissafa ƴaƴan wata masarauta za a yi samun irin wannan adadin da su manyan da na ƙasa da su da na ƙasa da su haka haka har zuwa aljilul ahdaf za a iya samun mutum dubu talatin da wani abu ba wani abu ne mai mamaki amma wancan da ya ɗanfi ban mamaki wanda aka ce sun kai har dubu ɗari shida wafiya ƙatalatin rumu azimahum iliyon a wannan shekara ne kuma rumawa suka kashe sarkinsu mai suna iliyon wa kanat ayyamuhu sab'a sinina wa nisfa yayi shekaru bakwai da rabi yana mulki suka kashe shi wa aadu al-mulka ila mikhail alladhi tarahaba suka mai da sarki mika'il wanda a lokacin shi kuma ya riga ya zama sufi zuhudi yake sai suka dawo da shi sarauta wancan kuma yana barnatar da dukiyar gwamnati ne yana barna yana shaye-shaye da kwana cikin maye yana kwace dukiyoyin mutane sai kawai suka yi ittifaki kan shi suka haɗu suka danne shi da fulo aka haɗa kai da abin nan ɗin shi masu gadin shi masu kula da shi suka danne shi da fulo har sai da sai da suka bar shi ya sha ya yi tatar suka dana shi da fulowa sai da numfashin shi ya fita shikenan suka suka sanya wani wa fiha tufiya asbat ibn muhammad abu muhammad al-kufi wa kana thiqatan sahiba hadithin sai kuma malam asbat ibn muhammad abu muhammad al-kufi wanda ya daga cikin rijalul jama'a daya daga cikin daliban makarantar al-imam al shi ma ya rasu a wannan shekara wa kana thiqatan sahiba hadithin amintacce ne mai yawan hadisi rawa anil a'mashi wa tabaqati fika ne amintacce ne wa abu damra anas ibn iyad al al-madini sai kuma anas ibn iyad al-laythi wanda aka fi sanin shi da alkunya abu damra mashhurin bi kunyati walahu 96 sana wannan ya sha miya kenan ko shekara 96 yayi a duniya shi ma yana daga cikin rizalul jama'a wannan rawa an suhail ibn abi salihin wa tabaqati wa kana mukthiran saduka to kaga malamin shi wani ne can cikin tabi'ai suhail ibn abi salihin saboda ya rade a duniya wa kana mukthiran sadukan yana da yawan hadisi ko mai gaskiya ne wa fiha salmu bin qutayba bil basra salmu da dauri akan lamu rawa an yunus ibn abi ishaqa wa tabaqati wa asluhu khurasani asalin shi mutumin khurasan ne amma nazilu al basra wannan shi kuma ya daga cikin rijalul bukhari wal arba'a amintacce ne daga cikin amintattu ah, ana mashi alkunya da abu kutaiba salmu ibnu kutaiba abu kutaibatal ah, khurasani nazilu basra wa fiya abdul malik ibn sabbah as-samsa'i as-sanani al-basri rawa an thawrin ibn yazida wa ibn aun sai kuma abdul malik ibn sabbah daga cikin rijalul bukhari wa muslim alimamun nasai ma da ibnu maja sun fitar da hadisin shi duk da yake wasu malamai sun karkata zuwa ga cewa ya rasu ne shekarar bara 199 kenan a cikinsu kuma hada shi alimamun zahabi a cikin alkashif haka ibnu hibana ma ya ambata a cikin kitabun thikat amma dai wannan ita ce magana mafi inganci cewa ya ya rasu ne a farkon shekara ta 200 daidai wa fiha umar ibn abdul wahid sulami ad-dimashqi wuli da sanata thamani asharata wa mi'a an haife shekara ta 118 wa qara alqur'ana ala dhimari ya koyi karatun alqur'ani a gun yahya ibn al-harith al-dhimari wanda yahya ibn al-harith al-dhimari limami ne na masallacin dimashq yana da hadisi a cikin al-kutub al-arba'a babban malamin qira'a ne da hadisi wanda ya dade a duniya ya rasu ya shekara 145 malamai da dama sun koyi hadisi a gunshi da da qira'a to in ka ji an ce qira'a al-zimari shi ake nufi yahya ibn harith musamman da kaji cewa mutumin badimashki ne yahya ibn harith al-zimari shine malamin su na qira'a wa haddasa an jama'a wa kana min thiqati shamiyina shi malam umar dan abdul wahid na daga cikin thiqat na mutanen kasar sham ah, yana da riwaya cikin Abu Dawuda da Imam nasai da Ibn maja Abu Dawuda, da nasai da Ibn Majah thiqatun ne min thiqat ya rayu kamar shekara 80 da wani abu kenan ko 90 Allah ya gafarta mishi al-Imam Ibn Hibana ya kawo shi a cikin thiqat dinsa wa fiha qatada ibn al-Fadli ar-Ruhawi rahala wa sami'a min al-A'mash wa idda shi ma daga cikin rijalu Ibn Hibban a cikin thiqat din shi qatada ibn al-Fadli ar-Ruhawi ya koyi hadisi a gun a'amash da makamantansu wa fiya abu isma'ila muhammad ibn isma'ila ibnu muslim ibnu abi fudaik malam ibnu abi fudaik ad-du'ali kenan shi ma ɗaya daga cikin rijalul sitta ne ibnu abi ah, fudail eh, ibnu abi fudaik ad-du'ali an fi sanin shi da ibnu abi fudaik sunan shi asali muhammad ibnu isma'il ibnu muslim abu isma'ila al-madani al-hafiz malami ne babba rawa an salamata ibnu wardan wa tabaqati wa kana kathir alhadisi ya da hadisai da yawa wa fiya abu abu abdullah umayyah ibn asad ibn khalid akhu hudya rawa an shu'bata wa thawri sai kuma malam umayyah ibn asad ibn khalid dan uwan hudiyatu ibn asad kenan wanda yana da riwaya daga shu'ba da imamu yahya eh, da imamu thawri وفيها صفوان ابن عيسى القسام بالبصرة سيكون مالا صفيان ابن عيسى القسام wanda ya rasu a garin basara rawa an yazid ibn abi ubayd wa tabaqati wannan ya daga cikin jalil muslim da al-imamu da al-arba'a ma'ana banda bukhari kenan a cikin sitta Ibnu hibana ya amince da shi a cikin afiqat wa muhammad ibn Hassan al-asadi al-kufi Buntal. al-asadi al-kufi ibn an rawa an fitr ibn khalifa wa tabaqati sai malam abu ja'far muhammad ibn al-hasan al-asadi al-kufi yana da masu suna irin na shi da yawa in gaji an ce muhammad ibn al-hasan zaka same sun fi dozin a cikin masu riwaya da aka sai kai taka wannan sunan shi abu ja'far yana da riwaya a cikin bukhari da sunan nasa'i da sunan ibn maja wa fiha fi safarin muhammad ibn himyar as-salihi muhaddithu hims sai malam muhammad ibn himyar as-salihi daga kabilar salihawa wasu dangi ne a cikin qudaa larabawa ne wannan shi ma yana daga cikin rijalul bukhari da nasa'i da ibnu maja amma abu hatimin razi ya ce ba yi da ya rawanta shi sai kuma wafiya abu ismaila mubashir ibn ismail al-halabi sai malam abu ismail mubashir ibn ismail al-halabi rawa an ja'far ibn burqan wa tabaqati wa kana sahiba hadithin wa itqan yana da hadithai da kwarewa wannan ya da gaskiyar jalus sitta jalus sita da yake bukhari ya gwama shi da wani ne wafiya mu'ad ibn hisham ibn abi abdullahi ad-dastuwa'i rawa an abihi wa ibn aun sai kuma mu'ad ibn hisham ibn abi abdullah yana da riwaya daga baban shi da kuma ibn aun da wasu malaman wakana sahiba hadithin walahu auhamun yasira yana da riwaya amma yana da wasu auham kadan shi ma wannan da gaske jalus sitta ne wa fiha al-mughirah sa'id ha ila da wannan shekka ta ɗari biyu. al-mughiratu sa'id ibn salamata al-makhdumi sai muhira ibn sa'id ibn salamata al a basra to mughira shi ma mutane uku ne masu suna muhira. akwai wannan muhira ɗin, da aka ambata anan wanda ya rusa shekara 200 sannan akwai mughira ibn sa'id kufi wanda aka kashe shi a shekara biyar. wani babban barafide ne wanda yake rukuni da cikin rukunan ƙarya hamma da awa annabta yanayi in ka koma cikin tarihin siru alamin nubala na alhassan ibn ali hassan dan ali ya taba shaƙe shi har sai da daƙar a kwace shi aka ba da labarin ya shigo wasan dan aliyu yana ta yaban ahlul baiti ya ta yaban ahlul baiti ba Hassan na Aliyu wancan ba Alhassan, ibn Ali ibn Hassan ibn Ali jikan wancan wanda yake fada da wanda yake cewa qumu anni antumur rafida dinna wanda ya sa ma 'yan shi'a rafida ah, shi zainal abidin jazakumullahu khair da ya gama yaban ahlul bait kawai sai ya tsine wa abubakar da umar a gaban shi Ya ce amma kai ku ba karan mutum banza ne. kana tsine waɗannan a gabana Ya ce ta yi waɗannan garwashin wuta ne ma sai ya kasa mallaka duce shi ya tashi ya shaƙe shi ya kashe shi a wajen da kira kwace shi da ya damu mutane dai sarakuna kawai suka suka suka kashe shi a kashe shi aka ƙona gawo shi a bakin garin kufa shi wannan ya faru a 135 bayan hijira shi ma sunan shi mughira ibn sa'id al-kufi wannan bata ne an kashe shi an kona shi karanta littafin mizanul itidal an ce boka ne ma yana rufa yana siddabaru sannan akwai muhammad akwai al-mughira ibn sa'id al-ta'ifi al-mughira ibn sa'id al-ta'ifi wanda kamar da abu nu'aym al-asfani ya kawo a cikin ma'rifatu sahaba cewa wasu ma sun ce sahabi ne amma bai tabbata ba in kana son ganin wanda ya tantance bayani akan sai kuma tafin al-muttafiq wal muftari na khatib al-baghdadi shi ya bayyana wannan cewa masu wannan sunan su uku ne ya kawo duk bayani akan su ah, qala ibn al-madini ibn al-madini yake cewa ma quraish qurashiyan afdala minhu wannan malami al-mughirah ibn sa'id shi mai ingancin nan ba wancan can ba cito ban taba ganin mutum ba quraishi da ya kai shi falala ba wala ashadda tawadu'an ban taba ganin mutumin da ya kai shi tawalu'u ba akhbarani ba'd jiranihi annahu kana yusalli tulal layl wasu makwabtan shi sun bani labarin cewa tsawon dare sallah yake qultu zahabi yace rawa anil qasim ibn al-fadli al-huddani wa tabaqati wa fiha al-qadi bakhtari sai ga wani ma wanda ya rasu a wannan shekara ila shine al-qadi bakhtari wahab bin wahab al-qurashi al-madani bi bagadad ya rasu a bagadaza wa kana jawadan muhtashima ya kasance mutum ne mai kyauta wanda ba shi da rowa yana da hashama yana da ɗiba ya bayar rawa an hisham bin urwa wa ta'ifati wa qaifa wa tuhima bil kadhibi ana mushi kallon makareci bal ba wai ittihami ba kamar yadda wasu malamai suka fara cewa kana yaktibu wa yajsiru alal kadhib yana da ƙarya kuma da ma rashin kunya wajen ƙarya yana ƙeƙasa ƙasa ya dage akan ƙarya shi yana da taurin rai wajen yin ƙarya babban alƙali ne hasali ma ya rike mukamin alƙalin alƙalin ƙasar bagadaza a bayan rasuwan abu yusuf alƙadi kuma malami ne na fiƙihu malami ne faƙihan kamar da zabi ya faɗa kana faƙihan ikhbariyan jawadan mumaddahan ce walakinahu kana min waddaina amma dan ƙera hadisin ƙarya ne eh, yana daga cikin haka haka wannan ya siffanta shi mun da yake cewa kana min kibaril wadda'ina daga cikin manyan kojaye wajen ƙera ma annabi hadisin ƙarya ah, abin nan ah, ah, Ja'far ne Sadiq ɗaya daga cikin ahlul bait nan ya auri mahaifiyar wannan mutumin wannan mutumin Rabibin sani wato abin nan ne eh, agolan ne. sunan mahaifiyar tashi Abdatu bintu Ali ibn Yazid ya aure ta ya zauna da ita Allah shi kyauta duk da mai da aka shafa da zaka ji mutum malami ne babba ga karatu da komai amma kuma ba dole ne ya zama wannan karatun eh, ya amfana da shi ba idan yana yin ƙarya ko makamanta haka duk wanda ka kaji ana cewa kazzabun dawon ba wai mai yawo ne kawai a titi wani dan dan wiwi ko kuma dan eh, eh, farauta ba a malami ne yake samun matsala Allah ya tsare mu wa fiha ala sahihi al-qudwatu zahidu ma'rufun al sai kuma ma'aruf alkharki wani zahidi din nan da suka yi zaman da su imamu ahmad wanda yake yana da yana sosai abu mahfuz sahibul ahwali wal karamat wanda yake da ahwal na nuni zuwa ga kuka da nadama da tsoron Allah da takawa da karamomi masu yawa labaran shi sanannu ne wannan da sauransu ah, su imamu ahmad yana birgis yana ba su sha'awa saboda irin tsoron shi da Allah da takawarsa da kuka da nadama akan zinubai da zuhudinsa suna girmama shi amma ba malami ne da ke da riwaya ko aminci a ilimin sa dan zuhudi dai kaji kawai dan zuhudi ne iyakar ta kenan Allah ya samu dace za mu saurara nan sai Allah kai mako mai zuwa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk